Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauranmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta toshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya Kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashan to su daddangwala voa hausa.com Masu aure Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji kungiyoyi masu zaman kansu suna tambayar kwamitin nan da gwamnatin tarayya ta kafa domin gyara tsarin zaben ƙasa. Sai kuma rahoton kikan da ake yi tsakanin ma'aikata da gwamnatin jihar Adamawa. Kana idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar ku yadda sama da mutane miliyan guda ke neman taimakon abinci da magunguna. sai kuma direbobi har wa yau a jamhuriyar Nijar din da suka taru daga jihohi takwas na kasan domin duba yadda hanyoyi a kasar suka lalace tare da ganin wani taimako za su yi kuma wani gwamnati ita ma za ta yi domin shawo kan wannan matsalan sai kuma shirin jaridun kasar Nijar tare da Sulaiman Muna Barma sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayan tarho amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. fadar shugaban rasha ta kremlin tana allah wadai da zargin da hukumomin leƙen asirin amurka suke wa ƙasar cewa ta yi shishige a zaben amurka da zimmar taimakawa donald trump a zaman zargi da ba shi da tushe kuma har da ma yaranta ko ma rashin ƙwarewa a ciki kakakin fadar kremlin dmitry peskov ya faɗa jiya da cewa waɗannan zarge-zarge marasa tushe mun fara gajiya da su kalamansa su ne na farko daga fadar gwamnatin ta rasha tun bayan da hukumomin leƙen asirin amurka suka fito da rahoto ranar jima'a da ta wuce inda suka bayyana kwarin gwiwa cewa shugaban rasha vladimir putin da kansa ne ba da umarni a gudanar da kamfen na gurgunta harkokin zaben amurka a halin da ake ciki kuma jiya litinin amurka ta kaga ba wasu jami'an rashin akalla bakwai sabbin takunkumi kan irin na wato kan irin matakai da suke ɗauka waɗanda ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce sun mummunar keta 'yancin bil'adama ne yau talata majalisar dattijai za ta fara tantance wasu daga cikin mutane da shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya zaɓa domin ba su mukamin ministoci ƙarƙashin gwamnatin tasa ana sa ran za a tantance takwas daga cikin mutanen cikin wannan mako za a fara ne da dan majalisar dattijai na jam'iyyar republican jeff session wanda trump ya ɗauka ya zama a attorney general kuma ministan shari'a wasu 'yan jam'iyyar republican sun ce lokacin da shugaba obama ya kama aiki a shekarar 2009 an amince da mutanen da ya zaba a zaman farko santa john brasso na jihar wyoming ya gaya wa murya amurka cewa suna fata za a saka wa kura aniyarta amma 'yan democrat suna korafin cewa da yawa daga cikin waɗanda trump ya zaba din suna sanyin jiki wajen cike ko ba da bayanai da ake bukata daga duk waɗanda aka baiwa irin wannan mukaman da yake magana shi ma kan ministocin da ya zaɓa shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya ce yana da kwarin gwiwa cewa dukansu za su haye wani jirgin ruwan yaƙi na amurka ya yi harbi na gargaɗi kan wasu ƙananan jiragen yaƙi na ruwa na ƙasar iran kusa da makurɗin hormuz al'amarin ya auku ne ranar lahadi kakakin ma'aikatar tsaron amurka captain jeff davis ya tabbatar da haka jiragen yakin na ruwa daga rundunar juyin juya hali na iran sun ta samma wani jirgin ruwan amurka mai suna uss mahan suna wani kazamin gudu in ji wani jami'in tsaro wadda ya faɗa wa muryar amurka haka jiya litinin bisa sharaɗin ba za a ambaci sunansa ba ma'aikatan jirgin na amurka suka umarci jiragen na iran sau da dama cewa su juya ko kuma za su ɗauki mataki na kariya amma suka yi banza da gargaɗi da ake musu da jiragen na iran ba su mai da martani da ga sakonni da ake aiki musu ta rediyo ba jirgin na amurka uss hannu ya yi amfani da bindiga mai sarrafa kanta har sau uku da jin harbin jiragen na iran suka tsaya jiragen na amurka kuma suka ci gaba da tafiyar su hukumomin amurka suka ce jiragen yakin na iran sun zo kusa da jirgin na amurka kamar da mita ɗari da biyar. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc shugaba alasan watara na avrocos ya kori babban hafsan hafsoshin kasar da hospital general na 'yan sandan kasar da kwamandan rundunar jandamari bayan wani bore da wasu jami'an tsaro suka yi a duk fadin kasar haka na ajiye litinin prime minister kasar daniel kaplan duncan ya yi murabus ya kuma rusa gwamnatin matakin da aka saba bayan da aka gudanar da zaben 'yan majalisa cikin watan jiya amma aka jinkirta shi da wasu kwanaki saboda boran da sojoji suka yi a fadin kasar a ƙarshen makon jiya an fara boron ne ranar juma'a da ta shige lokacin da sojoji suka kama boke birni na biyu a girma cikin kasar suka nemi a biya su alawus alawus ɗinsu da kuma karin albashi an kawo ƙarshen boron ne bayan da gwamnati ta ba da kai bori ya hau a ranar lahadi amurka ta ce ta kaddamar da wani farmaki wadda ya samu nasara ta auna hari kan mayakan isis a gabashin kasar eh, syria tare da sa ido kan shugabannin na isis kakakin ma'aikatar tsaron amurka captain jeff davis ya faɗi jiya litinin cewa an kaddamar da harin ne a lardin di ezo wadda mayakan amurka na musamman da aka aza nauyin farautar shugabannin isis a syria da iraki suka yi bai bayyana ko suwa ne ne aka auna harin a kansu ba sai dai ya ce an samu bayanan sirri masu yawa lokacin farmakin kakakin na pentagon ya ce ikirarin da kungiyar da take kare 'yancin biladama a siriya ta yi cewa an kashe mutane 25 lokacin harin akwai kara gishiri a batun sai dai bai faɗi yawan waɗanda aka halaka a wannan farmakin ba labaran duniya ke nauka kuka saurara daga nan sashen hausa na amurya amurka To bari mu buɗe taskar rahotannin namu da bukatar da kungiyoyi masu zaman kansu suka yi na jin shin ina aikin kwamitin gyaran dokar zaɓe ya kwana ne. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A cikin watan Oktobar bara ne a Attorney janar kuma Ministan Shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya kaddamar da kwamitin a madadin shugaba Muhammadu Buhari a can Abuja. Kwamitin wadda tsohon shugaban majalisar dattawan Najeriya sanata Ken Inna ke jagoranta na da alhakin nazari akan dokokin zaben Najeriya tare da nazarin shari'un zaɓe da kotuna daban-daban suka zartar a baya. Kana ya kuma yi nazari akan dokokin zaɓe na ƙasashe daban-daban na duniya. Haka zalika kwamitin an ɗora masa alhakin yin nazari akan kunshin rahoton kwamitin gyaran zaɓe na mai shari'a Lawal Uwais wadda marigayi shugaba umar musa 'yar addu'a ya kafa tun farko abin da muka so shine a kafa kwamiti da zai bibiyi aikin da kwamitin uwais domin aikin da kwamitin uwais an daɗe ba a kafa wani kwamiti da zai duba ga harkokin zaɓe da harkokin mulki da harkokin demokaradiyya kanta kamar aikin da wannan uwais ba so tun da aka kawo wannan kwamiti sai muka ce to bari mu zuba ido mu ga menene zai yi wanda wancan kwamitin na uwaisu bai yi ba wannan ya sa muke ta kishirwa yanzu an kai lokacin da wa'adin kwamitin nan ya wuce amma ba mu ji komai ba wannan kwamiti shin ya gama aikin shi ne ya miƙa wa fadar shugaban ƙasa rahoto a ɓoye saboda mu 'yan najeriya gaskiya fi sabilillahi muna so mu ga abin da wannan kwamiti ya kunsa saboda muhimmancin shi da kuma bukatar shi a daidai lokacin da muke ciki muna nan muna bibiya kuma muna so su kwamitin su fito su mana bayani lokacin da aka ba su ya ma wuce Kwamarar Kabiru Sa'idu Dakata kenan na ga mayar kungiyoyin fararen hula da na sa kai a nan Kano. To amma shugaban tsangayar koyon aikin lauya ta jami'ar Bayar Kano, Dr. Mamman Lawan Yusufari da ke zaman wakili a wannan kwamiti ya ce. To yana da kyau a sani dai cewa ba mu fara aikin nan akan lokaci ba. Ka san shirye-shirye na harkar gwamnati. Idan aka kafa kwamiti akwai buƙatar kwamitin nan ya samu wurin zama. Ina ne zai yi sakatariyarsa. Bayan nan kuma harka ta kuɗaɗen da zai buƙata domin yau da gobe. Ba za ka je a gwamnati lokaci guda kawai ka samu kuɗi ba dole sai an rubuta an bi ka'ida yadda za a fito da kuɗaɗen da ya kamata a yi aiki. Kuma yanayin aikin kansa da muka shige shi sai muka ga gaskiya yana da yawa kuma ba abu ne da za ka yi masa sauri don wai kana so ka gama cikin lokacin da aka baka ka zo ka bada rahoto ba a'a gwara ka nemi ƙarin lokaci ka yi aiki mai kyau wanda 'yan najeriya za su yaba da shi in za ka tuna shi kansa kwamitin always da ya gabata shekara guda aka ba shi amma bai iya gamawa cikin shekara guda ba sai da ya nemi ƙarin watanni tukunne ba da rahotonsa to mu kuma kaga ana maganan sati goma A dangane da haka ne Dr. Mamman Yusufari ya nanata cewa kwamitin na gudanar da aikin sa bisa 'yancin kai. A wannan aiki a gwamnati ta bamu kuma tun da muka fara shi ko da so ɗaya gwamnati bata mana katsalanda ba ba wanda ya shigo ya ce mana ku yi kaza ko kar ku yi kaza. An ba mu wuka da nama mu yi aiki tsakani da Allah domin ƙasa ta amfana kuma haka muke yi in Allah yadda kuma har mu gama haka za mu yi shi. shugaban tsangayar koyon aikin lauya kenan ta jami'ar bayero kuma mamba a kwamitin gyaran dokokin zaɓe ta najeriya dr mamman lawan Yusuf Fari, mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya to a gaida mahmud ibrahim kwari kafin mu ci gaba a girgije da wannan. To Allah ji kan dan kwaro Daga batun zaɓe sai na albashi wanda gwamnatin jihar Adamawa ke cewa su kan ba su cikin kuɗin goron da shugaban Najeriya yi wa jihohi da ba su biya albashi ba amma kuma shugaban ƙungiyar kwadagon jihar ya ce jihar tana cikin mana. Ga da Adamu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Sakataren gwamnatin jihar Adama Dr. Umar Bindir ya ce jawabin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari na sabuwar shekarar 2017 na cewa gwamnonin jihohi basu da wata hujja na kasa biyan albashin ma'aikata jam'i ya yi wa jihohin da bai shafi jihar Adamawa ba. Wannan ba gaskiya ba ne. Lokacin da muka zo albashi albashi na karkara wanda ba a biya ba wata biyar. A gane ko kuma mu tun da muka kama muna biyan albashi daidai wa daida. Ai a yanzu mun kwance wa'annan watanni guda biyar in sauran wata ɗaya. kawai dai ga baki ɗaya albashin eh, karaman hukumomi shi dai shi shugabanmu ya tabbatar kan cewa an sake kuɗi don su biya amma abubuwan da ake faɗi mun ji sallan christmas kan cewa wa'insu malaman primary school ba su samu ba ko mun sa kwamiti su investigate me yasa ba a biya ba shugaban kungiyar kwadago reshen jihar adamawa comrade dauda maina ya muzanta wannan ikirari da sakataren gwamnatin jiha ma'aikatan gwamnatin jiha suna samun albashin su kan kari to dai mu rubuta mai girma gwamna mun tsara masa matsalolin matsalolin ma'aikata kamar ma'aikatan jiha akwai kuɗin hutu wanda suke bi na shekara biyu yanzu za mu shiga wata sabon shekara za a fara kirge akwai kudi na ƙarin girma kamar da ka faɗa wanda kowane shekara ana adjusting mutum zuwa wani mataki sannan kuma akwai albashin malaman firamare na watanni kusan biyar akwai na ma'aikatan asibiti na ƙananan hukumomi kusan wata biyar sannan su ƙananan hukumomi kansu akwai albashin kusan wata biyu sannan kuma akwai gratuity na iyayenmu da suka bar aiki wasu su sun wahala wasu su yanzu sun mutu suna kan jiran wani wannan abu saboda siyasa an biyan kashe su da dole an hana wannan kuɗi a jini ya rusa su haka muna tambayan gwamna su ba mu bayanai ya za su biya wannan abu saboda mu san matakin da mu za mu ɗauka. Ƙungiyar kwada-kwada ma mu riga mu gama kitsa duk abin da muka kitsa muna jira ne idan muka ga abun ba zai mana da muke so ba a zuma matakan da kuma za mu ɗauka mu tabbatar bukatun mu sun biya. Batun lokacin da gwamnatin jihar Adamawa za ta kammala biyan albashin da ma'aikatan firamare ke binta wanda shugaban kungiyar malamai ta ƙasa reshen jihar Adamawa Comrade Rodney Nathan ya kamanta da jirar gawan shanu saboda a cewarsa hatta bukin Kirsimeti da ya gabata sun yi shi babu albashi baya ga albashin wata uku da suke bin gwamnatin jihar Adamawa. yadda yake a doka tun alif dubu biyu da takwas shine ainihin lokacin da ba a sake wani promotion ba to daga lokacin sanusi ba sake promotion ba ba sake yali increment ba ba sake upgrading ba gaba daya ma a lalace din an zo lift transport grant kudin hutun da ake biya ma ma'aikata mu kan ma shekara hudu ba biya mu yanzu da wannan ma shekara biyar albashin ba mu same ta ba ba mu samu kudin hutu ba ba mu samu kowa. tsoffin ma'aikata da ke jiran hakkokinsu sun kai wa Allah kokensu in ji shugaban kungiyar masu karɓan fensho ta kasa reshen gwamnan jihar Adama Comrade Samson Almuru. A gaskiya a matsayina na chairman na Nigerian Union Pensioners Adamawa State mutane na basu amfana a cikin wannan bailout ba ko kaɗan. Wani malami da ke jiran kuɗin fansho da na sallamarsa Comrade Ja'afaru Babagire ya yi mini bayanin irin halin da suke ciki. Na yi ritaya dai a 1st September 2015. Oha ha a yau wallahi ko pension salary na ba mun karɓa. Balle ma in yi maganan Kuma kar ka manta fa akwai ma waɗanda suke gabana. Don yanzu haka na samu kula fayil ya fi dubu biyu na malamai wanda yake na pension bana local government. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya. To Allah ya kyauta mun gode Sanusi Adamu daga batun albashi a Najeriya sai kuma a jamhuriyar Nijar inda mutane sama da miliyan ɗaya ke buƙatar taimakon cimaka da magunguna a yankin Difa inda 'yan Boko Haram suka fi wa illa. Ga tamar a da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A shekara ta 2017 kimanin mutane miliyan 1.900 ke bukatar taimakon gaggawa a Nijar, inda jihar Difa take da adadin mutane 340 masu neman taimakon. Daga cikin muhimman fannonin da ake bukatar agajin sun hada da abinci wanda mutane miliyan 1.300 ke bukata kimanin kashi 50 cikin 100 mata ne. yaƙi da tamowa wato abinci mai gina jiki na ma mutane miliyan ɗaya da rabi ke da bukata inda mafi yawansu yara ne masu ƙasa da shekaru goma sha takwas sai abin da ya shafi annoba ambaliya da kuma 'yanci rani ali ada shine shugaban kungiyar agaji ta kurwa a jihar ta difa kamar wa'annan yan gudun jirakin da mutanen jihar Jifa ta cikar da su duka baki da. Ko da yake gwamnati tana kare da kokarin ta duka abin da take yi na bisa ba da abincin na tana daidai kokarin ta amma ya kamata dai abin bai isa ba dai a kara da yadda ya kamata a zo na A ɗaya waje kuma ƙungiyar agaji ta asha'i e da ke aiki a Difar ta ce tuni ta yi harama a tabakin bakin ɗaya daga cikin ma'aikatan nata mutane ne suka yi dacewa a ba kuma tun tuni kafin rahoton ya zo mun darma zato cewa ya kamata a kawo taimako kafin ma wannan rahoto ya bayyana to wannan rahoton da ya bayyana kawai tabbatar mana cewa eh yanzu ya zama abu ne sananne ga kowa da gwamnati kenan lokaci ne wanda ya zo za a yi aiki a kai A cewar ta kungiyar ta Red Cross za ta kara kididdige mabukatan in ji Ali Adam. Kamar mu daga gwamnati tana nata kokari daban hannun masu hannu da shuni don kauce ma fadawa wadda ba a fata tamar abari murya amurka daga da magaran a jamhuriyar niger to a gaishe ki tamar har wa yau muna cikin jamhuriyar ta niger wannan karan direbobi ne a jihohi takwas na kasan suka taru domin duba yadda hanyoyi suka lalace a kasar tare da ganin wacce irin rawa za su taka su da gwamnati domin ganin rage wannan matsalar ga haruna maman bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Ma'aikatan ofishin ministocin sufuri da na gine-ginen hanyoyi na jihohi guda takwas na jamhuriyar Nijar ne suka haɗe a garin birnin Kwanni domin gudanar da tattaunawar kwanaki biyu a kan canjin yanayi da lalacewar hanyoyi sanadiyar ambaliyar ruwa da ke sawar hanyoyin kasa yin jimiri lokaci mai tsawo ana amfani da su. Akan haka na tambaye ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taron cewa da Malam Siraji Ibra domin jin abinda yasa suka haɗe dukkan jihohin janguriyar Nijar guda takwas domin gudanar da wannan tattaunawar. Kasan kasan Nijar tana tsare-tsare bisa fannin sufuri shi ne bisa wannan eh, strategy na international ko wani abu eh, da yake shahi tsarin sufuri bisa fannin sauyin yanayi. Daga wannan sauyin yanayi shi ne ake dubawa a gani daga nan zuwa gaba abin da ke faruwa bisa hanyar sufuri da ya shahi canjin yanayin nan kamar ka ɗauka bisa hanya kuna ganin aka yi ruwa wani gami a sai a yi ruwa a lokaci guda masu ɗan ɗimbin yawa su zo su bata hanya su a yi ruwa ya yanke hanya su zo a yi zahi zahin nan ma shi na lalata hanya a yi iska ƙasa ta zube ta rufe hanya duk wani abubuwan su ne ake duba yanzu in za a yi hanyoyi a za a yi su sai an yi su suna shahon wannan a duba da za a yi ko da yanayin ya canza ana samun ruwa da ana samun iska ana samun motoci masu iska karuwa motoci masu jirga-jirga suna karuwa Nijar yanzu kusan abin ya dan da yanzu ana samun motoci park automobile ya karu sosai kenan suna digajen hayaki hayaki na yana su suke taruwa su ne yanayi shugaban ma'aikatar da ke kula da gine-ginen hanyoyi na jihar Agadas da ke halarta wannan taron ciya da malam Sha'ibu Adamu ya kara mini haske a kan wannan wannan taron da irin ci gaban da zai kawo musu a cikin nasu ayyuka na yau da kullun musamman a irin wannan lokaci da kasashen nahiyar afirka kamar jamhuriyar nijar ke fuskantar canjin yanayi muna aiki hanya zahin rana mi yake tabawa bisa aikin hanya dan mu gyara shi da kasan ana ruwa wani waje wani waje kuma desert ne yanzu wajen da desert yanayi ya caje ga iska ga kasa abubuwa da yawa na lokacin na yanzu da suka zo dabban musawa cikin gine-ginen da muke yi na hanyoyi ko kuma tahe-tahe da muke yi cikin mota mu bi hanyoyi da zahi ko da sanyi kaga akwai matsaloli da suke zawa da mu ba a sanyo su ba cikin karatun da min kai na ginin hanya da kenan mu ɗauki wannan yanayi mu zan kisa su muna kula da shi kawai lokacin da ake ruwa da yawa ambaliyar ruwa sai ku ga hanya ta cire to mu zan da sani in ambaliyar ruwan ya zo mu ɗauki yanayin mun yi kwadargo babba wurin wuce ruwa mai iya ɗauka wannan ruwan ko kuma in zahi ya yawa mu san hanyar da muka kera hanyar tana mun sa abubuwan da za su taimaka karhinta ta rike karhinta ko ya buga haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to an gaida haruna mamman bako har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc mu yanzu na aguguwa ce karfe biyu na tsakar dare da minti ashirin da biyu ga kuma sulaimu barma da labaran da suka ɗauke hankulan jaridun jamhuriyar nijar za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar le nouveau republicain wacce ta ruwaito cewa an shiga halin karancin cimaka a garin kawo da ke yankin tawa a sakamakon farin da aka fuskanta a damanar da ta gabata jaridar ta kara da cewa ba wai amfanin gona kawai ne ba a samu ba hatta ciyawar dabobi ta yi wuya lamarin da ya sa a yau saniya ba ta fice jika 25 na sefa a wannan bangare na kasar ta nijar in ji jaridar wacce ta rufe wannan labari da cewa shugaban ƙasa isuhu muhammadu da kansa a jawabin barka da sabuwar shekara ya nuna damuwa a game da gardamar damanar da aka fuskanta a wasu sassan ƙasar saboda haka ɗaukar matakan ceto rayukan jama'a ya zama wajibi jaridar le republican ta ruwaito cewa Hukumar Raya Tafkin Chadi ta sanar da shirin farfado da tafkin a ƙarƙashin wata yarjejeniyar da suka cimma da wani kamfanin ƙasar China domin ayyukan karkata akalar wasu rassan kogin Congo don malala ruwa cikin tafkin na Chadi matakin da ka iya ba da damar samar da wutar lantarki kilowatt dubu biyar ta dalilin dam-dam ɗin da ke jamhuriyar demokradiyyar Congo da na Congo Brazzaville da jamhuriyar Afirka ta tsakiya. baya ga ma keken gandarin da zai ba da damar gudanar da ayyukan noma da kiwo a yankunan da ke ɓangaren Nijar da Chadi da arewa maso gabacin Najeriya da arewacin Kamaru sai wasu masana'antu da akan iya kafawa a ƙasashe kimanin goma sha biyu a albarkacin wannan aiki in ji idan muka leƙa lebanama jaridar cewa take matakin erdogan na rufe makarantun ƙasar turkiyya da ke ƙasashen afirka ya haddasa tayar da jijiyoyin wuya a wurin iyayen ɗaliban waɗannan makarantu mallakar fetullah gulen misalin yadda abin ya wakana a ƙasar senegal inda gwamnatin ƙasar ta rufe su bisa buƙatar hukumomin turkiyya yayin da iyayen ɗalibai suka ce ba za ta saɓu ba saboda haka suka damƙa wannan batu a hannun wasu mashahuran lauyoyi domin ƙalubalantar wannan mataki in ji jaridar lebanon wace ta ce a nijar ma irin wannan takaddama ta kabre tsakanin gwamnatin ƙasar da iyayen ɗaliban makarantar bedir da ke cikin jerin makarantun da shugaba erdogan ke buƙatar gwamnatin nijar ta rufe to amma bayan shigar da ƙara kotu ta umarci gwamnatin nijar ta hamzar ta janye jami'an da ta jibge a ƙoƙarinta na karɓe harkokin makarantar ta bedir ba da wani ɓata lokaci ba in ji lebanama sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu kuka aiko mana ta wayan tarho Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Inguru jihar Yobe. Ta Allah sashen Hausa na BOA, kuma ni dama in bayyana ra'ayina A kan matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka na jagorantar sulhu domin shawo rikicin shugabanci da yake faruwa a ƙasar Zambiya. Hakika wannan mataki ya yi daidai. domin ɗaukar matakin soja ba lalle ba ne ya haifar da ɗa mai ido. Salamu alaikum sashen hausa na muryar Amurka. ina magana da Yusuf Buzuka mai leda Jalalo a Jihar Ina kira ga tsohon shugaban kasar Gambia don Allah da annabi tun da dai Allah ya sa an yi wannan zaɓe kuma ba ta kai ga nasara ba. Ya kamata wanda Allah ba nasara kai haƙuri ka ba shi mulkin nan domin ƙasarka da al'ummar ƙasarka su zauna lafiya kar ka manta shekara ta ashirin da biyu kana wannan mulki kai kai ya kamata ka bar wani ma kuma shi ma ya ɗana zama lafiya ya fi zama Assalamu alaikum gidan rediyon DSO America. Ni ne a rage hali tilasto mai son kashi ya a jeza lokal gamman Kebbi State. Allah ku isa min da saƙona ga mai girma shugaban ƙasa alhaji muhammadu buhari don allah kashi ja da baya daga yaƙi da cin hanci da rashawa duk wani azzalimi ya sata komi shi ko komi girman shi a kama shi a hukuntar da shi assalamu alaikum assalamu alaikum ni ne abdul isa ahmed karamar kuma ta jihar borno nigeria wallahi ina nika kuka na ga mai girma ga mai girma gwamnan borno alhaji kashi gutuma don allah don annabi muna samun mutane matsalolin gaban kamar da mu karamar hukumar don allah yau shekara mu uku mun dawo mun gaji da biya kuɗi kaya to marilla mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice fadar shugaban rasha ta kremlin tana allah wadai da zargin da hukumomin leƙen asirin amurka suke yi wa ƙasar cewa ta yi shishigi zaben amurka da zummar taimakawa donald trump a zaman zargi da ba shi da tushe kuma har ma da yaranta ko rashin kwarewa cikin wannan batu kakakin fadar kremlin dmitry peskov ya faɗa jiya litinin cewa waɗannan zarge-zarge marasa tushe mun fara gajiya da su kalamansa su ne na farko daga fadarar gwamnatin ta rasha tun bayan da hukumomin leƙen asirin akan amurka suka fito da rahoto juma'a da ta shige suke da cewa suna da ƙwarin gwiwa cewa shugaban ƙasar vladimir putin da kansa ne ya ba da umarnin a gurgunta harkokin zaɓen amurka yau talata majalisar dattijan amurka za ta fara tantance wasu daga cikin mutane da shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya zaɓa domin ba su mukamman ministoci karkashin gwamnatinsa ana sa ran za a tantance takwas daga cikin mutanen cikin wannan mako kuma za a fara ne da ɗan majalisar dattijai na jam'iyyar republican jeff session wadda trump ya ɗauka ya zama attorney general kuma ministan shari'a To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman sabu Imam Aliyu da ya taimaka min domin gabatar da shirin. Sai Solomon Abu da ya fama da wanda ya bada umarni da injiniyan mu Charles Hall ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na noma tushen arziki na sarfi hashin gumel.